Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci tara sittin sai kuma kilo da biyar da talata matsakaicin zango. Za a kuma iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu biyar ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ne daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau Talata goma ga watan Afrilu. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan da sa'o'i 24 zuwa 48 wato Amurka za ta yanke muhimmin shawara akan martani ko kuma martanin da za ta ɗauka kan harin guba da aka kai a siriya a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald trump ya kira su mame da aka kai a ofishin lauyansa michael cohen a matsayin wani abin kunya kana mai kamfanin facebook zuckerberg a makon da ke zuwa ne wato zai gabatar da bahasinsa ga majalisar dokokin amurka akan ayyuka da kamfaninsa ke yi kanin labaran kenan ra'ayoyin 'yan najeriya sun bambanta dangane da sake tsayawa takarar shugabancin najeriya da shugaba muhammadu buhari ya sanar Buhari has nothing. Nothing. Dai ra'ayi na game da tsayawan Buhari ina murna ina mai fatan alheri. The man is a good man, but his cabinet is a major problem. Gaskiya muna taya jama'a murna da wannan tsayawa da ya ce zai. Except President Buhari make a change because we are suffering in Nigeria. Allah ya bamu lafiya. Allah ya fuye shiroko. sai kuma shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto inda banda batun goyon bayan tsayawa takarar shugaba muhammadu buhari zai kuma taɓo batun shugabancin jam'iyyar apc mai mulki a najeriya amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya yi tar da mummunan harin rashin imani da aka kai da mukamai masu guba a ƙasar siriya yana mai cewar nan da sa'o'i 24 zuwa 48 zai yanke muhimmin shawara a kan martani da amurka za ta ɗauka kan wannan hari trump ya faɗa wa hukumar majalisar ministocinsa a wata ganawa da suka yi a fadar white house cewa amurka za ta bi diddigi ta gano wanda ya kai wannan harin ko siriya ce ko rasha ko iran ko kuma dukkaninsu. tun da fari sakataren tsaron jim martins ya ce amurka tana nazari akan daukar matakin soji akan siriya bayan da trump ya aike da sakon twitter akan cewa za a ga babban matakin ladabtarwa akan duk wanda ya kai wannan harin rashin imani da makamai masu guba a yankin da ke hannun 'yan tawaye da ke ƙauyen damascus har akalla mutane 40 suka halaka a ranar asabar. siriya dai ta musanta cewa ta yi amfani da makamai masu guba a duk faɗin rikici da aka fara tun shekarar 2011 a wata sabuwa kuma shugaban na amurka donald trump ya kira, samami da aka kai a ofishin lauyansa michael cohen a matsayin abin kunya yana ya ce wannan hari ne akan kasar mu kuma wannan sabon babi sukutum ne na rashin adalci da aka tambaye shi mai yasa bai kori mai bincike na musamman kan zargin haɗin bakin kwamitin kamfensa da rasha robert mola ba trump ya ce za mu ga abin da zai faru ya ce ina ganin wannan wani abin kunya ne kuma mutane da dama suna ganin hakan wannan wani bita da kulli ne a fili trump ya kara da cewa a lokacin da ya kori ya kori tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey abin da ya tabbata shine matakin da na ɗauka ya yi daidai jaridan washington post ta faɗa a jiya litinin da maraice cewa ana binciken kohin ne a kan yiwuwar zambatar banki ha'inci da kuma karya dokokin amfani da kudaden yakin neman zaɓe a cewar wani da ke da masaniya akan wannan batun hukumar fbi ta ce samamin ita ke ta kai wannan samame a jiya litinin a ofishin cohen kuma ta kwace wasu takardu ciki har da masu alaka da batun lalata da trump ya yi da wata mashahuriyar mai wasan fina-finai na batsa jaridar new york times ita ce ta fara ba da labarin samami da fbi ta kaiwa lauyan shugaba trump a daidai lokacin da mai kamfanin facebook mark zuckerberg wato a wannan mako yake shirin bada bahasi gaban majalisun dokokin amurka akan ayyuka da kamfaninsa ke yi inda amurkawa suka farga kan yawan bayanai da irin waɗannan kamfanonin fasahar suka tattara game da su kamfanin facebook ya ce zai fara sanar da mutane miliyan 87 a cikin wannan mako da aka bada bayanansu ga kamfanin nan da ke baiwa 'yan siyasa shawara wato cambridge analytica ba tare da saninsu ba facebook ya kuma fara sauya ya kuma yin wasu sauye-sauye ta yadda masu amfani da shi za su kiyaye bayanansu cikin sauƙi. duk da cewa waɗanda waɗannan sauye-sauye da wasu ma daban suna ƙarfafawa masu mu'amala da facebook gwiwa game da tsaron bayanansu batun yana ci gaba da haska fitila akan tambaya da wato galibin amurkawa suke son su sani akan cewa wani irin bayanai ne na waɗannan kamfanonin google da facebook suke da su a kansu da kuma me suke yi da waɗannan bayanan. ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce yana sa ran ganin an gudanar da ganawarsa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a cikin watan mayu ko kuma farkon watan yuni kalaman nasa na jiya litinin sun biyo bayan kalaman jami'an amurka ne da ke tabbatar da cewar kim ya amince ya tattauna batun wargaza makaman nukiliya a yankin na koriya wannan ita ce babbar alama da ke tabbatar da shugaba kim har yanzu a shirye yake ya gana da shugaba trump tun lokacin da ita koriya din ta ba da shawarar taron koli a watan da ya gabata sai dai babu wani karin bayani akan abubuwa da za a tattauna a kai da kuma inda za a yi wannan tattaunawar amma kuma jami'an amurka sun ce kasashen biyu suna tuntuɓar juna a asirce Trump ya daɗe yana nanata kira da awar gaza duk wani shirin nukiliya a makurɗin na Koriya. Tsohon shugaban soji na Sudan ta kudu, Janar Paul Malon Awan, rundunar da ake da kuma ake kiranta Sudan People's Liberation Army ko kuma SPLA a takaice, ya kafa wata sabuwar ƙungiyar 'yan tawaye mai suna South Sudan United Front ko kuma SSUF a takaice. a cikin wata sanarwa da janar awan ya fitar a jiya litinin ya bayyana manufofin sabuwar kungiyarsa wanda ya ce za ta yaƙi cin hanci da rashawa ta kawo ƙarshen kashe-kashe kana kuma ta ɗora sudan ta kudu a kan tafarkin dimokuraɗiyya da adalci da samar da ɗaiɗaito da walwala awan ya kuma yi alkawarin tun ya mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ɓangarori masu yaƙi da juna suka sanya hannu a cikin watan disamban bara ya kuma kira ga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen da ke yankin da ake kira igad a takaice ta kyale sabuwar kungiyarsa ta shiga sahun tattaunawar da za a yi a ranar 26 ga watan afrilu a birnin addis ababa na habasha baba yakubu makeri ya karanto labaran duniya To madalla jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana niyyarsa ta neman wa'adin shugabanci na biyu a babban zaben da za a gudanar shekara mai zuwa batun da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya da dama ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya haɗa mana kan wannan batu. tun a baya dai uwar jam'iyyar apc da ma wasu jigajigan jam'iyyar apc na ta bugun girjin cewa ba su da wani dan takara ba ce shugaba mai ci wato shugaba muhammadu buhari ko da ta kai ga wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ke ta kai goro su kai mari na wajen tabbatar da cewa shugaba muhammadu buhari ya sake tsayawa zaben shugabancin ƙasar na a karo na biyu duk da cewa jam'iyyun adawa na barazanan cewa za su sake karbe wannan mulki daga hannun jam'iyyar apc ganin yadda shugabancin jam'iyyar apc ke ta fama da rigingimu iri-iri kama daga matakin shugabanci na ƙasa zuwa jihohi har ma zuwa ƙananan hukumomi wadda masu lura da al'amura ke ganin cewa irin wannan rudani na iya tsindama jam'iyyar apc cikin wani yanayi yayin da bangaren jam'iyyar apc ke ci gaba da hakikance cewa ai hakan ita ce ba siyasar kuma ma ba za su yi kasa a gwiwa ba da wajen tabbatar da cewa sun kadda gaci yayin da wasu jama'a ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da sake tsayawar shugaba muhammadu buhari a shekarar 2019 game abin da wasu al'umman jihar borno ke cewa sunana Husaini Abba Kiyari Suleiman Gogaram. Alhamdulillah muna murna da wannan abin da baba ya faɗa. Allah ya tabbatar mana da alkhairin da ke cikin shi. Ba kamar babu za a ce ya dan manyanta ya kamata ya baya matasa masu jini a jika wuri shekaru ba zai hana mutum ya yi mulki ba ba zai hana ba mu da muna fatan alheri shine kawai mun yi farin ciki alhamdulillah Allah ya sa ya ƙara hudu ne ya ƙara wani a sama sunana Mustafa Muhammad Musin wallahi ta in dai ta nine na yi murna sosai don in dai bai tashi ya ƙara tazarce din ba aikin da na baya duk ya watse mu da muna murna game da yunkurin shi na tsayawa 2019 sunana hassan alhaji bukar ni dai ra'ayi na game da tsayawan buhari ina murna ina mai fatan alheri ya tsaya a 2019 saboda budget nashi da ya yi na 2016 nan da 17 nan in yayi ta zarce duk zai kara mana kyan abubuwa ina mai murna ina mai fatan alheri suna na muhammad awal eh to gaskiya muna ta jama'a murna da wannan tsayawa da ya ce zai dan abu ne mai alkhairi kuma muna fata allah ya sanya alkhairi a ciki matasan yawanci duk ba riga mun san su ba kuma yanzu abin da yake faruwa a ƙasa in baka riga ka san mutum ba ma duka kaman gidan da ne shi din da muka riga muka ga dan takun shi gara shi din ya karasa mu ga me zai karasa kuma bakura malam gani buhari shi yana so da da ni talakawa ba ba, ba kudi ko taimako kudin kasuwa ina so Allah ya ba mu lafiya Allah ya kawo shi zai zo Allah ya ba mu lafiya Allah ya fuye shiroko wasu al'umman jihar to sai kuma yankin Naja Delta inda wakilin Lamido Abubakar Sokoto yana dora ayoyin waɗansu da ke cewa Uh, my name is Mr. Alabo. I has done nothing. Nothing. In fact, the whole Federal Republic of Nigeria, I don't think he except for them for themselves. Wannan yana cewa ne suna na Musa Alabo, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai tsinana komai ba a tsawon shekaru uku da yayi yana mulki. kuma bana tsammanin ya yi wani abin a zo a gani a faɗin ƙasar ta Najeriya saboda haka idan bai yi wa al'umma komai ba ba za a yi tsammanin jama'a za su zaɓe shi ba a zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2019. Wannan ɗan jihar Rivers ne da ke da suna Bari ya ce. And asking the president not to contest because of issues of not about poor performance but really about his poor health over the time. So Nigerians are Yana cewa ne ra'ayina ba na goyon bayan sake tsayawar takarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu a zaben shekara ta da goma sha tara mai zuwa. Ba wai ina faɗar wannan ba saboda shugaban ƙasar bai gudanar da wasu ayyukan a zo a gani ba. A'a ina faɗar haka ne saboda lafiyarsa ni dai nawa ra'ayi shugaban ya koma ya ci gaba da neman lafiyarsa shi kuwa wannan da ke da suna akim ya ce my name is akim what i just in the man the man is a good man but his cabinet is the major problem the president as the incumbent president he has a chance to win the game yana cewa ne shugaban najeriya muhammadu buhari mutumin kirki ne sai dai kuma ba nan gizo ke saƙa ba saboda mukarabansa suke kawo koma baya ga tafiyar da mulkinsa a faɗin ƙasar ta Najeriya kuma a matsayinsa na shugaban ƙasa yana da damar sake lashe zaben shekara ta 2019 ita kuwa wannan da ke da suna Tami Buwa ta ce. My own reaction in 20 except President Buhari make a change because we are suffering in Nigeria. Tana cewa ne a nawa ra'ayi da jama'a suna cikin mawuyacin hali a faɗin ƙasa ta Najeriya. Tabbas idan shugaba Buhari ya canza zan zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa. If he make a change, I can vote him. Sai dai kuma a baya kamin bayyana aniyarsa ta tsayawa takara shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Mutane da dama na ta kira gare shi da kada ya tsaya takarar ta shekara ta 2019 daga cikinsu kuwa har da tsohon shugaban ƙasar najeriya chief olusegun obasanjo lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya ina mafita ya Zuwa a gaida malamai har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da minti kusan 15 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji abin da tsohon sarkin gwandu Alhaji Mustapha Haruna Jakolo ke cewa dangane da ainihin abin da ke tsakanin tsohon babban mai ba da shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa Samba da Suki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari yanzu dai ga na Sokoto da shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Ba fa ni ne na ce an sa shugaba Buhari a keji ba. Shi da bakinsa ya faɗa. Da bakinsa ya ce an sa shi a keji a bila. Shugaba Muhammadu Buhari ba irin mutum da ka sa shi a keji ba ne ya keji ko ka sa shi a keji wallahi shugaba Muhammadu Buhari ba zai tsaya ma a wani keji ba. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri full na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke. To duk da alamomin da gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya suke kokarin su nuna na cewa sun zama tsintsiya madaurin ki daya wajen goyon bayan matsayin shugaba Muhammadu Buhari kan takaddamar makomar shugabancin jam'iyyar nan tasu da alama maganar nan bata kare ba. All the governors 24 of the APC governors were on the same page with Mr. President. Gwamnan jihar Zamfara kuma shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya ya ce duk gwamnonin jam'iyyar APC 24 sun amince da mara baya ga matsayin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta a yi sabon zaben shugabannin jam'iyyar APC gabanin rawa a jinsu a watan Yuni. Wata majiya ta nuna cewa gwamnoni na da ra'ayin shugaban jam'iyyar mai ci a yanzu John Odige Oyegunna da shawar sake takarar kujerar zai iya yin haka. Uh, to Shi ma shugaban kungiyar gwamnonin APC Rocha Sokorocha ya ce za a sanar da jadawalin zabukan daga matakin anguwa har ma tarayya. Mai shugabannin jam'iyyar da suka kafa kwamitin duba batun da daukar matsaya karkashin gwamnan Filato Simon Lalon za su ce ne zuwa yanzu kan wannan takaddamar. Ga sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne. Eh, Ita ai demokradiyan kenan. Idan mutum yana sha'awar ya kara tsayawa kaga zai kara tsayawa. idan kuma baya da sha'awar kara tsayawa kaga ba zai tsaya ba wannan shawarar su ce a matsayinsa na shugaban jam'iyya ni ma ba zan iya cewa komai a kai ba in ya ga dama zai faɗa da kansa ko sa amma ni ban san shawararsa ba yanzu dai za a ga yadda wannan mataki ko zai kawo ƙarshen muhawara kan da shugabancin shugabannin jam'iyyar ko kuwa a'a nasura da malika madar amurka daga abuja To a gaishe ka Nasiru. To yau muke fara sabon shiri full akan waɗannan rigingimun na jam'iyyar APC da kuma musamman shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da irin halin da ya samu kansa a ciki ta fuskar mulkin ƙasar da kuma fama da matsalolin cikin gida na jam'iyyarsa. A kan haka ne wakilinmu na Abuja Hassan kai na ya shirya mana muhawara ta musamman daga can Abuja. to ja mu je Malam Hassan. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin na tsaka mai wuya da ke zuwa muku daga nan ofishin sashen hausa na muryar amurka da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya kuma a yau ina tare da manya-manyan baki guda biyu a gefe na dama akwai barista aliyu abdullahi dan jarida lauya dan gwagwarmaya kuma jagoran kungiyar kare muradin shugaba muhammadu buhari a kafin watsa labarai wato buhari media support group daga gefen hagu kuma akwai comrade isa tijjani wanda ba bako ba ne ga 'yan najeriya Comrade Isa Tijjani tsohon mataimakin shugaba ne na kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC sannan tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta Najeriya ne wato NUPEN kana dan gwagwarmaya kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum wanda a halin yanzu yake jagorantar wata kungiyar 'yan kishin ƙasa mai suna National Patriotic Front. Barista da kuma barkanku da zuwa cikin wannan zaure namu. To dai da warhaka. idan zan fara da Comrade Isa Tijjani, wato idan muka duba na da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi, wasu na yabawa, wasu kuma na korafi cewar akwai ko son kai ko har ma suna kiran suna wato suna kiran na da na 'yan uwa da abokan arziki ne family and friends. A ɓangaren ka a gaba ɗaya kai ta kake duba waɗannan naɗe-naɗe? a bismillahir rahmanir rahim da farko ina farin ciki da allah ya bamu damar zuwa wannan guri na boa domin mu tattauna maganganu daban-daban amma gabanin in ce wani abu ina da kyau in dan yi wani sharhi ko shimfiɗa game da abubuwan da ake tattaunawa a kai eh, yauwa eh shimfiɗa da nake son yi shine cewar ina son mutane su fahimta cewar wato mu ba 'yan adawa ne da gwamnatin buhari ba ko ɗaya ba haka ba ne mu dai 'yan cikin gida ne da muke ganin akwai kurakuran da ya kamata a gyara da haka muke fitowa muke yin jawabi kuma jawabin da muke yi muna yin sa ne bisa kyakkyawar fata da aniya da muke da ita cewar gwamnatin nan gwamnati ce da aka zaɓa bisa doron gaskiya da rikon amana da cancantar abubuwa wannan shine ya janyo muke wa maganganu ah, in ba an ce da mu an tashi daga kan wannan bigiran ba kaga dole ne mu ci ga gaba da jawabai in kuma an ce a an tashi to sai mu ja bakin mu shiru mu sa ido mu kalla kamar yadda su gwamnatin suke zo suka shuɗe wannan ita ma ta zo ta wuce in na dawo kan bayanin da kai <clears throat> gaskiyar magana akwai matsaloli tare da naɗe-naɗen da shugaba buhari yake kuma dole mu fito mu faɗa saboda shi kansa ma karan kansa a matsayinsa na shugaban mutane wanda jama'a suka ba mu amana suka yarda da cewar magana ce ta zai iya yin abubuwa da gaskiya da rikon amana ya buɗe baki ya ce an saka shi a keji a gwamnatin koko a presidential villa. to ina zuwa comrade um, mm. sa ali abdullahi ina dawo gare ka mm. kai ka amince cewar an saka shugaba muhammadu buhari a keji a gaskiya wannan maganan ba gaskiya a cikin wannan lamari Uh, mutane dai sukan yi hasashe irin nasu ba su san ko kuma saboda karancin wato labarai da ke isa musu yasa suke tunanin haka shugaba muhammadu buhari ba irin mutum da za ka sa shi a keji ba ne yake ji ko ka sa shi a keji wallahi shugaba muhammadu buhari ba zai tsaya ma a wani keji ba wannan fa muna maganan tsohon janar in soja tsohon shugaban kasa mukamai nawa shugaba Muhammadu Buhari ya rike wanda ba a saka shi a keji ba sai yanzu am in dawo gare ka Comrade Tijani kai ina son ka mana bayani wani keji aka sa shugaba Muhammadu Buhari a ciki yawa to shine abin da nake so mu fahimta da farko wato masu maganganu da yawun ko gwamnati ko karin muradan gwamnati sukan kawo rudani a cikin harkoki da dama ɗaya da abin da nake so in ga maka shine cewar ba fa ni ne nace an sa shugaba Buhari a keji ba shi da bakin sai faɗa a ina faɗa kuma yaushe da kyau kuwa inda in kuna son shaida da bakin sa yace an sa shi a keji a bila saboda haka mu muka ce to za mu yi kokarin mu babballa wannan kejin domin ya fito a matsayinsa na mu da da muka sani ai ba bako bane a gare mu shugaba Buhari bako ne ai ba bako bane sani muka yi cewar a baya kowa kai sunansa ma kawai idan aka ambata eh amma kuma su yan mm. Najeriya mm. za su so san cewa wani irin keji ne imanu bayani wani keji ne wannan wannan kejin shine an samu yan kutungwila da yan neman ni na iya sun tabbatar da cewar duk abin da za a yi in ba ta hannunsu bane shugaban zai yi ba zai yi ba kai sun mai da wato ya dai kaji ya hakuri ya hakuri ya hakuri idan aka ce da kai an samu yanayin da wani zai fito ya ce da mu ragaya ta fi kan ɗaki muhimmanci to ai kaga matsala ta shigo mu dai wanda aka zaba shugaba Buhari ne duk wani wani wanda za a samu ya doru ko ya dangarfe ko a rataya shi a jikin gwamnati yana yi ne kawai don ya samu sahalewar shi shugaban saboda haka idan aka ce za su yi abin da ba shi kenan ba kejin nan da ake magana da yawa daga cikin mukaman da ake nan da dawa wasu abun ma kawai ai kawo shugaban ake yi ya sa hannu shi kenan ya tabbata yanzu kai a wurinka ya dace a ce wato kamar misali majalisar tsaro ta ƙasa gaba ɗaya mutum goma sha ɗaya yan arewa ne masu. ya dace wannan kai a wurinka kake gani ai hanya ce wannan in aka ce za a yi zai dasa rashin fahimta a tsakanin mutane da ƙiyayya domin dama dai waɗanda suka yi shugabanci 'yan kudu ba tsammanin muke za su iya yin adalci za su iya yin gaskiya saboda haka duk abin da suka yi ma an ce obasanjo ya yi oho an ce gawa jonathan ya yi oho bai dame ni ba amma idan aka ce shugaba buhari ya yi dole ne ya zama ya zama damuwa a wurin mutane saboda abin da ake tsammanin da shi to an samu na ƙasu ko ta waya tare da shi don haka ne muke fitowa mu ce shugaba eh wa'yansu abubuwan nan da ake yi a gwamnatin ka in ma ka sani ko kuma ana zuwa a ce da kai aika za ka yi domin dai shugaban na ai guda ɗaya ne ba zai zama yana ko ina ba ba zai zama ko ina yana ko ina ba dole ne zai rika yarda da ainihin abin da mukarrabansa suka kawo to fa a rika bincike ana dubawa wayansu abubuwan gaskiyar magana ba za mu iya karewa ba barista aliyu abdullahi kamar yadda shi comrade isa tijjani bayani yanzu wato makasudin an sa shugaba muhammadu buhari a keji shine wasu abubuwa da yawa ba shi yake ba kamar yadda ya sai dai aka kawo sa hannu kai dan cin gida ne a fadar asorok ya butun yake ni ba zan iya eh, abin nan gane me ke tafiya a cikin zuciyar comrade isa tijjani ba me ya jawo mai shi irin wannan fahimta daga yadda mutane da dama suke irin wannan maganganu na ɗaya dai wannan maganar cewa dole mutum yana da na kusa da shi eh to amma ina son ka kare maganar da ya cewar shugabannin tsaro gaba ɗaya goma sha uku yan arewa kare ina kan zuwa na ɗaya kowane shugaba a duniya ko ba ma shugaban ƙasa ba ko shugabancin gidanka ne ko shugabancin ƙauye ne ko mulki ne irin na sarakuna dole akwai waɗanda suka fi kusa da kai manya masu baka shawara kuma wanda za ka dinga ɗaukan shawarwarinsu kowane shugaba yana da irin waɗannan na ɗaya kenan shinkeji suka saka wannan magana ba gaskiya bane na biyu batun maganar wai naɗe-naɗe da shi comrade isa tijjani magana kan shugabannin tsaro na ƙasar nan cewa kusan dukansu duk arewa wannan ba gaskiya ba na ɗaya akwai hafsan sojoji na ruwa dan kudu ne ah, maso kudu. cewa ya kusan mafi yawan su yanzu misali eh, ina zuwa bari sa eh, bari bari eh, ina zuwa bari mu takaita bin a cikin shugabannin tsaron Najeriya gaba daya. Idan ka cire nan ruwa da babban hafsan tsaron Najeriya duk sauran arewa ne biyu ne kullum bayan arewa. To guda nawa ne suka dukan su. Akwai shugaban sojojin kasa da sojojin sama da shugaban immigration da custom da civil defense da prison da NSA da duka dai man sha'anin tsaron nan banda biyu ne duka yan arewa ne. To kuma ina so ka je sai ka duba ɓangaren kuma tattalin arzikin ƙasa ya yake ka je ka duba mini da ministocinsu da, ministocin duk abin da ya shafi ɓangaren tattalin arzikin ƙasa da shugabannin hukumomin da suka shafi ɓangaren tattalin arzikin ƙasa ka je don Allah ka yi min wannan binciken kan kasa wannan hira eh mu ji suwaye ne yan wani bangare ne kuma suwaye ne suke rike da waɗannan dukan su yarabawa ne dukan su yarabawa ne yan bangaren kudu ba eh, to amma yanzu misali a majalisar tsaro ta Najeriya kap ba nyamuri ko ɗaya ciki to a gaishe ku malamai to wannan soman tabi ne na ita wannan muharamar da muka fara a yau a makon gobe allah ya kai mu za mu dawo mu ji sunayen wasu na kusa da shi shugaba buhari da kuma tasirin da suke da shi akan yadda yake yanke hukuncin zartar da wasu kudurorinsa masu alaka da mulkin miliyoyin 'yan najeriya yanzu muna gode wasu bakin namu aliyu abdullahi da isa tijjani da kuma shi jigon shiryawa da kuma jagorantar muhawara din wato hassan mai na kai na wakilin na can abuja a madadin su duka ali mustapha sakwata ne a nan washington dc mun baku lafiya To a gaida na Sokoto da tawagarsa kafin mu karkare ga takaitattun labarai. kwana ɗaya bayan da prime minister hungary victor orban ya sami gagarumin nasara a zaben shugaban a zaben ƙasar karkashin yakin neman zaɓe da ke kyamar baki jam'iyyar da ke mulkin ƙasar za ta nemi za ta nemi a kafa dokoki da za su hana ƙungiyoyin farar hula masu tallafa wa 'yanci rani jami'ai na jam'iyya da ke mulki da ƙasar da ake kira fidesz sun ce majalisar dokokin ƙasar za ta fara aiki a kan dokokin da za su hana masu rajin kare bakin haure da 'yanci rani da zaren wato da za ta koma bakin aiki a farkon da zaren ta koma bakin aiki a farkon watan mayu mai zuwa daftarin dokar da zai zata tilasta wa kungiyoyin da ke taimakawa 'yanci rani su samu izinin ministocin sai sun samu izinin ministocin harkokin cikin gida na kasar sa'annan su gudanar da ayyukansu kana gwamnati za ta aza harajin kashi 25 cikin 100 akan gudunmuwar da irin waɗannan ƙungiyoyi suke samu daga ƙasashen waje a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya yi tir da mummunan harin rashin imani da aka kai da makamai masu guba a ƙasar siriya yana mai cewa nan da sa'o'i 24 zuwa 48 za a zai yanke muhimmiyar shawara akan martani da amurka za ta ɗauka akan wannan harin Trump ya faɗa wa hukumar majalisar ministocinsa a wata ganawa da suka yi a fadar White House cewa Amurka za ta bi diddigi ta gano wanda ya kai wanda harin ko Siriya ce ko Rasha ko Iran ko kuma dukkaninsu haɗe. A wata sabuwa kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya kira samame da aka kai akan ofishin lauyansa Michael Cohen a zaman abin kunya. Ya ce wannan hari ne akan mu wani sabon babi sukutum ne na rashin adalci. da aka tambaye shi mai yasa bai kori mai bincike na musamman akan zargin haɗin baki da kwamitin kamfen shi da kuma rasha da ake kira robert mueller ba trump ya ce za mu ga abin da zai faru a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen na shirin na wannan jiko sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga mr johnson obole na ofishin jakadancin najeriya a nan washington da mai ɗakin sa gladys olodu har ma da kakanta ambasado sam jimba domin karuwar ya mace da suka samu ranar asabar a nan amurka ala raya jimmalo ya kuma ba da lafiya da tsawon kwana yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.